Kana ganin abin da muka ce nema da mu samu? Ai kuwa za mu samu fura dai malam yanzu. Samun karasa. Ah, yara ku kuma lafiya ku ku tsaya kerere a gaban kofar gida? Malam mu masoya ne. Masoya? Muna so kawai da mu manya saboda mu aure. Ah, to alhamdulillah masha Allah. mu in dai akan aure ne duk wani irin aiki aka ce me akan aure zami wannan alhamdulillah menene sunanka umar kefa to kun shirya zama manyan to alhamdulillah <laughs> Malam Umar, Malam Umar. dama kai a haka za ka zama idan muka girma matsiyaci da kai wallahi tallahi ba na su malam kamar da mu yaran mu <laughs> siya mata wallahi tallahi sai an mai da mu wallahi sai an mai da mu baka isa ba haba siyama ka ce mu wani haba wallahi ba na su ji ka fa kazami da ka kuken gani mu nan ne da kai gaskiya malam ba zan iya kamar da mu kananan yaran mu gaskiya ba zan iya ba a mai da ku a'a kamar ya ka mai da mu wallahi malam kamar da mu ni ba zan lamunta ba kamar da mu yaran mu To ba gan shi ba ne? A maida ku? To ya zan yi tunda ta ce a maida. shi kenan ko ni ina sauri zan karasa masallaci na fita hakkin ku hawa musayya ta laki waka kai waye ne masoyiyarka. Na lura kai maciyaci ne ko ka jirma. What? Yanzu baban shi ne ya rasu. <laughs> ಒಳ್ಳೆ ಮಮ್ಮಿ ತರದಿರ್ತಿ ಹೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತರದು Ah! lafiya kake zuna kake ta shiga kuka nan? Eh wanki da ni. Me ya faru kato da kai kana zuwa kana ta zuba kuka me yake damun ka? Wai Allah. Malam lafiya? Eh? Lafiya malam. Malam ina ruwanka da ni. Ni kun ni aba. Wanda ya zo eh. malam kana ta kuka a gefe titi nan an ganka tambaya mana a ce lafiya. Ba ruwanka malam ba ruwanka ka bani da abin da ke da. haƙa mutane ma sun zo sun yi sun yi da ni su ji me yake faruwa da ni na ki faɗi musu ba na ki eh tsabun mura magana bara yi to tun da kin matsa zan faɗi miki abin da ke damuna aure aka mun aka aura mun zan ɗaya budurwa fara doguwa 'yan siririya sannan kuma wa arab kuma ka ce kuka? Dole yi kuka yarinya, Allah dole yi kuka. Ai ba wannan bane ma kaɗai sa ni kuka. Kullum idan na tashi da safe, sai ta kai mun ruwan zafi mai ɗan ɗumi na yi wanka, wani sa'in ma ita take mun. Ita haka kuma ka ce kuka? Dole yi kuka, ita hakan dole yi kuka. Bayan ta mun wanka, ta mulke ni da mai. Sannan kuma ta dafa min shinkafa da miya da kaza. Shinkafa kaza. sannan kuma ta soya mun chips doya da kwai kenan ko duk wannan ai malam ba abun kuka ne. ai ba shi kaɗai ne yarinya wallahi ba shi kaɗai ba ne bayan ta mun wannan goma ta arziki sannan kuma in na tashi bacci za ta yi min fifita har sai na yi bacci ta fifita ni wallahi kuka? Zan yi kuka, dole yi kuka. Tun jiya ne na fito, da na fito wai in zo in dan yi shawagi. Sai kuma na manta inda gidan yake. Kana ruwa. Eh? Kana ruwa kusa da musu breka. baban har yanzu mama ba ta baka abinci ba ko? Wallahi yunwa ne ke ji dama. Inda ka san haji na zai fita. Baba, idan mama ta ci jarin ta ka karo aure. Eh? Wai me nake ji kuna faɗa? Ko dai kunne na ne bai ji da kyau ba. A ABCD ne ku koya mata karatu. Kin gane in aka ce A. Tala yi min shugun. Ba ABCD ba Allah ya sa alifin ba mun kake koya mata. Ke dan ubanki ni zaki mamuna munafunci? Ni? Kike cewa ƙago min kishiya? To ka je ka ƙago min kishiya. Ba ma da ita sanyi ba, ni kai ne daidai ne. Me gida ka kawo min kishiya? Lahi me gida ka san waye a gabanka. Kai ba kai ba ma, dangin ka ma ba su ishe ni kallo ballantana kai har kana maganan wai za ka ƙago min kishiya. wallahi baka isa ka je ka dauko wata yar iska ka rabi ka kawo min ita a cikin gidan nan ba idan kana ba mu kuɗin cefane naira talatin ka ga gaba gaba sai ka ba da goma goma to ka kiyaye ni ke kuma dan ubanki har ni har ni zaki ma munafunci ko to ban bashi abincin ba ki shiga daki ki dauko wanda ubankin ya kawo wanda yake bada talatin talatin sai ki kawo mai bashi ya ci ko a man kishiya hey ka ce zaune tsaye ba ta kage ba a cikin gidan nan kenan to ka jar akwai ki sha ka min ita wallahi tallahi da daga daga yau har duniya ta kage ka daina samun zaman lafiya sai an yi magana ka dauka buta su mimi kamar tsohon munafiki ka ce zaka je bayi to ka tafi ka je ka dawo wallahi yau za mu zuba ni da kai ke ke kina so in yanka ki ne kina son in yanka ki a cikin gidan nan to ma ƙara gani ina cikin ɗaki baban naki na waje ki da na fitowa in ƙara gani in ƙara gani wuce ɗaki ma in kan da minki ba za ki je ba ka ji yarinya oh ni yan nan in Ladidi, Ladidi. Wannan rigan sai wari yake. <laughs> Wallahi sai wari yake. Gashi. Lalla a wanke shi. kin san cewa in ba shi na sa ba ba na jin daɗi haka ne ko a wanke shi da Allah yawwa na ji ana sallama da ni a waje bara in fita in ji me yake faruwa yawwa <laughs> yawwa Allah da kafin ka an wanke yawwa nagode i love you take yawwa wayo to sai na dawo yawwa sai na dawo yawwa Allah ya tsare lafiya lau lafiya lau na gaji a ya kai eh, wallahi dalilin zuwa mu shine wannan da eh. ni yana gari suna ta fada har da suna fada wallahi da na samu da raba kai ne kawo su da gari waras da idan karen ubanka me ya da ku mai uwa ita wannan yarinyar budurwa na ne hmm. to ta ce siya mata a baya da sallah ni kuma ba ni da halin siyan mata gaskiya to akwai yajin da nake matuki sai ta bani wanki da guga ta ce da ta bani wanki da guga ni kuma sai na ɗauko kayan nan na kawo wannan yarinya akan za ta amfani da shi bayan sallah za ta dawo man da shi in maida ma matan nan soyayya dai ya be ka yawwa eh, to kuma wai sai na zo shine take gaya min cewa wai ta sai da guda uku guda uku kuma guda saura guda biyu tana guga kuma sun kone kuma kaya ne masu tsada kuma kayan ne masu tsada a baya kowane zai iya kai kimanin naira dubu hamsin ya ke ke ya aka ya ci kai da abu to me gani ya so na ci mai ina son a baya da sallah sai ya kawo min a baya guda biyar ya ce bayan sallah in mai ma to kuma kaga saurayi na ne ta yaya zai kawo min abu ni na maki na wani ko da wasa yake dan iska ne wannan dan iska ne wannan zai sai yake min shi yasa kuma sai na zo aka dan samu matsala a gida dai to kaga iyaye za su ce kana da abun kuɗi ka eh. zauna a ya faru <laughs> haka ne na siya to ni ban san haka yanzu za a dan samu wani abu a cikin ragowar kuɗin kai wannan dan iska ne ka iya fashi kai dan iska ne kai Allah sai ya tsine ma da kai da ku tafi ba kai ke zo <laughs> na gajiya. Lafiya lau. Kanu ko? Yawwa. Wannan yarinyar ce eh, muka tsince ta. Yawwa an ta iyayenta. Me yasa kuka tambaye ta? Wannan hurumin ka ne ka tambaye ta ko ko hurumin mai unguwa ne? Ba san kana shiga mun katsalandan a cikin aiki na. Ni ne mai unguwa a wannan a wannan garin. Sannan kuma lokacin da dan kulkut ya bace iyayen shi aljanu suka zo wajen nan baban shi ina jin sanda na bashi buhun kwaki buhun garin kwaki sama da loka shida to don haka yarinya nan duk yadda aka yi na gawo na iyayenta to karanci in ba su sha loka takwas ba to tara za su sha ka daina shiga mun aiki ke me sunanki baby <laughs> me sunan babanki honi <laughs> me sunan mamanki sweetheart sweetheart kaji ba wannan yarinyar ba za a gane ta ba kawai a bata a gidana in ta girma na aure ta what <laughs>